أفأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتينا ثلاثة 28 ga watan jumada a saniya hijira ta da 1442 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan biyu a shekara ta da 2021 miladiya in ba manta ba darasinmu na ƙarshe muna karatu cikin suratul tur inda muka tike da ƙarshen aya ta talatin da tara. da haka yau za mu tashi farkon aya ta arba'in to amma aya ta talatin da tara ita ce daidai matashiya ma'ana za mu tashi faɗin allah maɗaukakin sarki amlahul banatu walakumulbanun banun kuma wannan ne darasinmu na hudu a cikin surar mai allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما Allah madaukakin sarki ce amlahul banatu ko kuna riya cewa Allah yana da 'ya'ya mata bi za'amikum a bisa gariya wakku walakumul banun ko kuma kuna da 'ya'ya maza ta'ala Allahu amma za'amtum ubangiji ya fi karfin wannan mummunan riyawa taku yana daga cikin mummunan kudiri na kafirai jingina wa Allah da kuma ƴaƴan ma mata wanda a lokacin da kace Allah yana da ɗa kafirci irin nau'i uku mutum yayi kuma musamman yace ɗan nan mace ce kaga na farko cewa Allah yana da ɗa wannan kafirci ne karara أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وبنجي بايد لا تقول ما تنمج كتي ألا ينادى شي كافر شيني تبلتنا كافر شي نبيو shine kuma mai da ƴaƴansa zama mata wanda shi ma wani dori ne na kafirci akan kafirci na farko domin ƴaƴa mata ba kamar ƴaƴa maza suke ba dan shi jinsin namiji ya fi jinsin mace kamala shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa laysa zakaru kalunsa unsa rijali alaihinna daraja a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to kafirai bayan sun ce Allah yana da ɗa kuma sai suka ce 'ya'yan ma mata ne kuma kamar yadda ayoyi da yawa suka nuna suna nufin mala'iku da haka kafirci na uku shine jingina sifa ta matantaka ga su kansu mala'iku tsarkakan bayi na Allah subhanahu wata'ala shine Allah yake waje alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasan ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu sun sanya mala'iku waɗanda su bayan Allah ne na musamman inasan suka mai da su mata sannan kuma suka ce ‘ya'yan Allah ne shine Allah subhanahu wa ta'ala ce a shahidu khalqahum shin suna nan ne lokacin da muka halitti mala'iku har su gane jinsin maza muka yi su ko jinsin mata satuktabu shahadatuhum da sannu za a rubuta wannan magana da suka yi a matsayin shaidar da za a kama su da ita a gobe kiyama wa yus'aluna kuma za a yi musu tambaya akan haka ذاك الله يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى lalle waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba na daga cikin miyagun aƙidinsu mai da mala'iku jinsin mata mala'iku ba a ce da su mata ba a ce da su maza ubangiji ta yi bal ibadun mukramun bari dai su bayan allah ne waɗanda ya girmama su la ya asuna allah ma amarahum wa Aluna ma yi umarun ba sa saba allah cikin dukkan umarnin da ya musu kuma duk abin da ya gaya musu na umarni shi suke aiwatarwa subhanahu wata'ala mana ko da zaka ce mala'iku mata ne ba tare da ka jingina su zuwa ga Allah a matsayin ƴaƴa ba shi ma wannan kafirci ne kaga kenan nau'in kafirci guda uku ya fito na farko jingina wa Allah ɗa koma wani irin jinsi ne na biyu jingina masa ƴaƴan kuma a ce mata ne domin wannan zalunci ne akan zalunci shine ubangiji subhanahu wataala yace alakumul banat alakumul banat wa lahul banun yanzu kuna jin kuke da maza shi kuma yana da mata a wata ayar Allah ce tilka idan kismatun biza in haka ne ma ai rabon akwai zalunci a ciki me ya hana ba za ku takuda wa Allah ba ko ku bashi mazan da kuma su kuka fito domin ku a al'ada ku da ɗabi'a ku da aqida ku ta kafirci ba ku san yaya mata wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani waladan masalan zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib ubangiji subhanahu wataala yace duk lokacin da aka ambata wa ɗayansu na cewa ya samu irin abin da shi yake cewa Allah yana da shi na ya'ya mata zalla wajhu muswaddan zai wuni fuskarsa ta yi bakin irin babu fara'a wa huwa kadhibun yana ta yana batsewa to kaga shi shi ya haifi ɗaya amma baya san a jingina masa ita shi ya auri uwarta amma kuma baya son a ce ta haifi kamarta shi ya cikin amma kuma baya son abin da cikin ya haifar amma saboda zalunci kuma ya jingina wa Allah subhanahu wata'ala ta'ala Allah amma ya kulu zalimuna uluwan kabira da haka dai Allah bai da ƴaƴa ko maza bai da 'ya'ya ko mata mala'iku ba mata bane ba bayi ne na Allah ubangiji ba haifar su yayi ba halittar su yayi an gane ko shine Allah yake am tas'aluhum ajran bar ma wancan magana na cewa sun ce Allah yana da 'ya'ya mata kuma su ne mala'iku dawo kan wata maganar bayan ita shin kana tambayar su lada ne alama ji ita hun bihi min addini bisa ga abin da ka zo musu da shi na addini fahum min magharamin musqalun fahum saboda haka su mufqaluna suke jin nauyi min magramin nasu biya wannan haraji da kake dora musu mana annabawa suna isarwa da mutane sako na gaskiya ba tare da neman ko sun kwabo daga hannunsu ba a matsayin lada to in haka ne me yasa mutane ba za su yi imani ba ga hujjoji mabayyana dalla dalla ga bayani gamsashe ga kuma babu ladan ko sisi amma kuma tare da haka mutane sun ƙi su wannan yake nuna maka shiriya sai wanda Allah ya shiryar dacewa sai wanda Allah ya datar shiriya zaka tarar babu wahalar komai a cikin karbarta amma kuma ta ne wa mutane nauyin su karbe ta bata zaka tarar da dukkanin wahalhalun da suke tattare da ita amma kuma mutane sun fi sha'awar su karbe ta su amanna da ita saboda me saboda alƙawarin da Allah ya riga yayi ne walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in na riga nayi alkawari inda Allah sai na cika wuta sai na cika aljanna shi yasa Allah subhanahu wata'ala waɗansu daga cikin bayi ya hana musu samun damar shiriya saboda wancan alkawarin nasu ya gaskata sakamakon su ma daman ba shiriya suke so ba ina fata an gane shi yasa Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim waɗanda kuma kalmar ubangijinka ta riga ta hau kansu kaddara ta riga ta tabbaka a gare su ba za su taba imani ba in dukkanin hujjoji za su zo musu in dukkan bayanai za su bayyana gare su wallahi ba za su ba hatta ya rawar azabar alim har sai lokacin da za su yi ido hudu da su da wutar jahannama nama a wannan lokacin ne za su nemi su baya kuma babu damar yin baya ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله يسلم ذاك الشيء الله يتي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce mun halittu da yawa daga cikin mutane da aljanu don wutar jahannama shi yasa za ku ga gasu da zuciya zuciyar da kowa zai iya fahimta abu amma su sun isa fahimta dan karamin al'amari ya ci ake ka gane ya ci ake ka fahimta kowa ya fahimta a gari kai kadai ne baka fahimta ba kuma duk da haka kana ganin kai akan gaskiya kake wannan in ba mummunar kaddara ba in ba rabon wutar jahannama ba in ba wanda Allah ya yanka wa kazar kaddara ba sai ya fige yanzu dai ka kalli yanayin da ake ciki a garin Kano a yau duk da abin ba iya Kano ya shafa ba duk duniyar musulunci yanzu kowa kansa a Kano yake kowa jiran me zai kai ya kawo ne a Kano to amma wai har yanzu akwai mutanen da suke ganin ba matsala anya kuwa ba matsala waye bai san matsalar da ta faru ba tsakanin tsohon sarkin Kano da gwamnatin Kano amma da adalci ya zo da gaskiya ta zo kuma sai gashi an yi ne yanzu duk wannan bai zai nuna maka hujja Allah yake kafa maka ba kai in akwai wanda zai fito ya ki wannan abin dan san rai ai da sarki mai ya yayi haka ko ba haka ba saboda za a ce gwamnati ta bata masa kai so al'amari ne na imani al'amari ne na wuta ko aljanna ba fankor mai shi yasa waɗanda ba su gane ba sai suka ɗauka kowa ma bai gane ba saboda rikicewar tunani ana maganar addinin musulunci kana maganar wai a gyara ƙuri'a ana ina sakarcin da ya kai wannan ana maganar imani ana maganar kalmar shahada kuma ya ɗauka 'yan siyasa mahaukata ne bai zan shi ne mahaukaci ba 'yan siyasa suna da hankali sun san abin da ba a wasa a cikinsa ba a wasa a cikin maganar wuta da aljanna a yi wasa akan wani abu amma maganar imani na da kishiyar haka babu wannan kuma bai ishe ka hujja ba a ce a duk duniya mun yi wannan kalubalen a garin kano a nuna mana malami fa ɗaya da yake goyon bayan wannan magana to shi kenan duk malaman kano batattu ne kai ne shirayi yau ko ba mu ce addinin musulunci ba iya garin kano kaɗai a tarihi yau musulunci ya fi shekara 500 a kano yanzu a shekara ɗari biyar a kano ba wanda ya gano sai yau ka gano buhari ƙarya yake musulun ƙarya yake buhari baya son annabi musulun baya son annabi anas ba sahabi ba ne ba wanda ya gano wannan sai yau a shekara ɗari kai amma ka cika zaka kure amma za ka gane shayi ruwa ne allah ya kai mu ranar amma tun daga yanzu jikin ta ƙauraye la'asar wallahi tun daga yanzu jikin ta ƙauraye la'asar ai an riga an gama kirawa kai ruwa an gama kirawa kai ruwa wato da Allah subhanahu wata'ala ya so ya kofar rago kage da farko gwamnati ba ta yadda da za a yi ba Allah ne ya shirya aka yi ta suka baki to a yi mana to a yi mana to gashi wala kad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu fa antum tanzurun wallahi sun matallahi na rantsi rantsuwar da babu kafara inda da yadda za a yi a gudu za a gudu amma ba gudu ne no going ba ba gudu an riga an shiga iya wuya an shiga iya wuya yanzu an fara wata propaganda banza ni sai da malam wani zan zauna ni sai da ka taba ganin lokacin da za a yi match za ka gwara da abokan fada ka ce kai za ka yi selecting ɗin 'yan wasan tim ɗin can inda gaske kake ka bari a baka rubakuman ka bige su ko ba haka ba amma malamai za su nuna maka sun yi tarbiyyar yara za su nuna maka ruwa ba ta an kwando ba ne insha Allah za ka ga wannan an kare an kare ya ishi mutum taɗewa a ce a kwata-kwatan najeriya babu waɗanda suke tare da shi sai masu zagin sahabbai su kaɗai yau ake jin aman wai suna kare shi shugaban yan jiya na katsina wai shi ne yake sa baki a magana wai wai malaman Kano ne munafukai ka ji shasha sha yanzu haka kana da bakin magana ma kai kana da bakin magana ma kai wannan isa karfi ne da haka dai insha Allah haka ka'idar addini take kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun da haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan shirya abubuwa sai ka ga abubuwan inda ba dan Allah ne ya shirya su ba ba wani dan adam da ya ya shirya su su zama haka Allah shi yake tsara al'amuransa a lokutan da suka dace kuma a yanayin da ya kamata mun gode wa Allah subhanahu da wannan babban ni'ima da ya mana illa iyaka dukkanin mutumin da da gaske neman gaskiyar yake to lokacin ta yayi ka zira ido ka buɗe kunne ka kasa hankalinka da tunani a lokacin da za a yi wannan tattaunawa ka gane menene addini kuma menene wasa menene ilimi kuma menene shirbuci da shiririta za ka gane bambancin tsakanin yaran da suka yi karatu a hannun malamai da manyan da suka buɗe littafi suka yi da ka wanda shi kuma ilimin addini ba haka yake ba inda iya larabci na iya gamsarwa ka ɗauki ƙur'ani ka karanta ka fahimta da sahabbai ba su da bukatar a turo musu annabi larabawa ne ciki da bai sai kawai ta ɗauki ƙur'ani sai ta karantawa amma ba haka bane ba shi kansa manzo Allah babu balarabe cikakke ɗan dangi gaba da baya kamar sa amma sai da mala'ika jibril ya zo ya karantar da shi ubangiji ya ce allamahu shadidul quwa mala'ika jibril ya zo ya koya masa qur'ani kuma Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata sannan ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima amma kai ka dauka kawai shikenan zaka shiga littafi jahilai da ba zuwa makaranta suke ba kai ta gaya musu lambobi lamba kaza kaza saboda ka san ba za su je su duba ba wani lokaci abin da zai nuna maka cin amana lambar ma ba za a faɗe ta daidai ba in an faɗi lambar ka ba za ka tarar ba haka bace ba to saboda su waɗanda suke gaban an san kwata kwata ba su sani ba ba kuma da alaƙa su sani ba su kama kuma hanyar su sani ba shine matsalar ba kai ilimin addini ba duk hayaniya in ta taso a gari sai ta tafi da kai sai ta tafi da kai sai malamai suna magana amma ana hada maganar malamai da maganar wannan shawara ne ai hadisi kaza ya annabi zai ce kaza yake kaza haba kaga kwata-kwata magana ce wacce ake yin ta babu hankali a cikin ta kuma babu zauki na ilimi ai ko ayoyin qur'ani malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa akai akwai abin da ake kira da at-ta'arudu zahiri kaga a zahirin ayoyi kamar sun ci karo kai da baka je makaranta ba haka za ka rinka ganin ayoyi suna cin karo amma ayoyi ba karo suke ci ba dan a nuna maka qur'anin ba a koyan sa a titi da ka je malami ya maka salbin sai ka gane ashe wannan ayar tahowa suka kamar za su haɗu sai ɗaya ta kiliya ɗaya ta kiliya sai aka wuce lafiya amma kai sai ka ɗauka garawa aka yi babu wannan a cikin ƙur'ani in da ilimi in a wajen malamai aka karanta amma in ba haka ba sai ka ji wani ya ce maka to wata aya ta ce mata su yi idda shekara ɗaya wata aya kuma ta ce wata hudu da kwana goma to da wace za a yi aiki saboda bai je makaranta ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira kuma kaga ita ta fara zuwa ma amma a gabanta sai aka ce للذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول idan kawai bi larabci ka karanta za ka gane irin waɗannan ayoyin za ka iya gane su ba wannan shine abin da ake kiran zahiruhu at-ta'arud a fili mai yiwa wa ƙur'ani sanin shanu to zai ɗauka cewa ayoyi sun ci karo da juna a can an ce kaza a can an ce kaza to ballantana kuma a cikin hadisai irin wannan suna nan da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce kar ku yi dore amma shi kuma sai yayi an samu cin karo kenan sai da yace ana lastu ka hayatikum dan ya assala masa ka'ida ni ba kamar ku nake ba ni ba kamar ku nake ba to kaga wannan bambancin yasa a hukunce hukunce da yawa zamu bambanta da shi manzo Allah an masa iyakar adadin matan aure ba amma ka hudu ne na a haka banki huma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba kaga mu an tsayar da mu a hudu amma ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗa wa manzo Allah yake ka aure duk wanda kake so inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka wa banatu ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika wa wallati wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha halin nabi in arada an-nabi an yastankihaha خالصة laka min دون المؤمنين wannan taka ce kadai banda sauran mu'minai to duk ba a san wannan ka'idar ba bai san khalifatin laka min dunil mu'minin yanzu nake jin wata shiriri ta da ake wai malam ibrahim khalil yayi labari ya karanto hadisai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nana aisha tana da labarin abin da ya faru tsakaninta da annabi wai kuma wai sai ake so wai a gwara hadisan wai ai annabi ya ce duk abin da ya faru tsakanin miji da mata na kwanciyar aure haramun ne miji ya faɗa haramun ne macen ta zo ta faɗa eh wannan in gama garin namiji ne in ni ne ko kai farar hula ba wani abu da za a ɗauka a cikin rayuwata ta saduwa da iyalina ko taka amma annabi fa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk rayuwarsa in ka isa ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a faɗi rayuwarsa ta gidan aure tsakaninsa da matansa ba kamar kowa yake yau ka kora duk hadisan da matan annabi a ban ɗaki suka gaya mana yadda yake wankan janaba kuma ban da su ba wanda ya rawaito wannan kwana kwata saboda da annabi zai wankan janaba practical yayi da matansa a cikin gida su kuma suka zo suka gaya mana shin wannan yana cikin sun zo sun tona asirin kwanciya in ba su gaya mana wannan ba ka san yadda za ka yi kai idan matarka yanzu ta fito ta gaya mana ka, kunya ta ka tai shi ku annabi matarsa ta fito ta gaya mana ya yabansa ta yi nuna mana yadda za mu koyi da shi ta yi shi manzo Allah da sirrinsa da filinsa da boyensa duk alheri ne kai kuwa fa an ka Allah ya san me kake sai ka fito ake ganin ka amma duk irin waɗannan abubuwan ba a sani ba sannan ga ka'ida ta ilimi da suke malamai suke cewa aljam'u aula min at-tarjih yato da dama zaka samu nasosi kamar a zahiri sun ci karo to a ka'ida ta malamai akwai ka'idoji na tarjihi kan ka ce nassiwa ne ya danna nassiwa ne da wanda za a yi amfani banda da ne to kana bukatar sai ka wasu ka'idoji sama da guda talatin duk bayan ƙa'idojin nan in ka bi su suru a ƙarshe abin da yake overruling shine aljam'u aula min tarjih duk lokacin da hadisai biyu za a iya aiki da su ya fi a ce a ɗauki ɗaya a yadda ɗaya domin lokacin da ka kasa tantance hadisi ɗaya ya danna ɗaya sai kai da kanka kawai ka ɗau ɗaya kabar ɗaya to har yanzu fa shari'a tana bin ka wani bashi ka yi aiki da wani sashi baka yi da wani ba a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuru na bi ba'd sai ta fada a kanka kama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya in abu yayi ma son zuciyarka ka dauka wanda bai ma son zuciyarka ba ka ce ba mu yarda ba haba Allah ake gaya wannan ubangiji ya ce wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum in inda rabbina kuma abin da zai baka mamaki yadda zaka gane abin ba a aiki da lura ta wani shiri na rahama rediyo yau zaka zo ka ce Abu Huraira yi karya kuma in kana son zuciyarka shi kuma zaka kawo hadisin sa ya goyi da bayanka a'a wane wane ba da da gaskiya ba sahabi ba ne amma yau da kake son ya goyi bayanka a nan kuma ka yadda da hadisinsa wannan shine zahirin sifar munafukai an tsar sifar munafukai ubangiji subhanahu ta'ala ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun muminan kwarai in aka ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce sai su je mun ji mun bi ba nayarwa a ciki amma su ka munafukai idan aka ce da su ga abin da Allah ya ce in yi musu daidai da san zuciyarsu sai su karba in bai musu ba sai su ki shine Allah ya ce a fi qulubihim maradun amir irtabu am yakhafuna an ayyahi Allahu alaihi wa rasuluhu wa ulaika humul fasiqun da za ka yi uwa mu gane cewa karatu ba a tsintarsa a titi sai an je ina makaranta inda duk wanda ya buɗe littafi ya karanta ya zama malami babu shiryarwar malamai babu sanadi har zuwa ga rabbul izzati to da addinin musulunci ya zama tafi barkatai kowa sai ya fassara da yadda yake so da yadda ya ga dama ko ba haka ba kowa sai ya fassara da yadda yake so da yadda ya ga dama to amma shi wanda yake ya je makaranta baya fassarawa sai da abin da malamai suka fassara su kuma ba sa fassarawa sai da abin da sahabbai suka fassara su kuma ba sa fassarawa sai da abin da annabi ya fassara shi kuma baya fassarawa sai da abin da jibril ya ce masa haka Allah ya fassara to wannan kuma shine addini shine addini amma ba son zuciya ba ba shirme da hauragiya ba da yawan hadisan da yau ake ja da su din zaka tara ayoyin qur'ani ne to amma da yake anan ba katabin da mutum ko saukar zuku ya yi da wallahi da yawan hadisan da yau yake fada da su ba zai faɗa da su ba saboda yawancin hadisan ma a ƙarƙashin ayoyin ƙur'ani suka zo suna fassara ayoyin da za ce wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah ka biya mun bukata ta da aka ce wannan bukata ana nufin wai fasikanci wal iyaz billah to ai ayat qur'ani ce ta ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi da mace mu'mina in ta bada kanta ga annabi ba da kai anan ana nufin bayarwa ta fasikanci kaga wannan sakarci ne sakarci ne da rashin shari'a da tatsewa da hasara an ce sayyidina Umar ya ba wa annabi shawara cewa ina ma dai kai hijabi ka daina barin kowa yana shigan maka gida sai aka fassara abin da mummunan ma'ana ai an ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya hijabi kaza kaza kaza kaza kaza saboda tsabar rashin ta ido wai a ce wai wai Umar ya ce wai ya gasna na sauda wal iyaz billah wai daga ita sai rigan mama to kaga wannan ma kabiya ce wacce take qur'ani ne ya faɗe ta qur'ani ne yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna in jalabibihim ya kai wannan annabi ka ce da matanka da ‘ya'yanka mata da sauran matan mumine ku sa hijabinku inda suna sawa a ce su sa to amma me ya jawo aya ta sauka Allah shi ya san abin da ya kaddara Umar dai ya bada shawara Umar dai ya bada shawara amma ka zo ka da al'amura na addini saboda wata buƙatar ka ta son zuciya saboda waɗansu mutane da kake so kai musu gagarumin aiki to kura sai dai ta mutu da haushin kifi garin Kano dai ba za a yi shi'a ba a dai kai ƙauye amma insha Allah shi an ci a garin Kano har ya samu sansani wannan insha Allah ba zai yi ba kuma kamar yadda na gaya muku ranar in Allah maɗaukin sarki ya kai mu na san ba kano ba ce ba kusan dukkanin afirka kai duk duniya cak za ta yi tana jiran me zai faru mun gode da wannan babban alfarma da mai girma gwamnan kano ya mana na ranar dukkanin tashoshin kano za su sa live da na tv da na rediyo karkata da hankalinka sai ka je kai dai zauna a inda kake ka kasa kunne ka natsu live duk za a sa in waya hannu ce da kai kasa kunnen ka ka ji shin wannan fassarar ta gaskiya ce ko kwa 'yar tana ce ko ba haka ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha a wannan rana Allah madaukin sarki zai faranta ran mu'minai da taimakon Allah wanda kuma daman Allah shi yake taimakon wanda ya so Allah ya riga ya alkawari zai taimaki gaskiya kuma muna fatan ubangiji zai cika wannan alkawari ya ma cika domin cincin al'amura irhafat sun riga sun fara bayyana abubuwa na share fage sun riga sun fara bayyana da aka kai ne hayaniyar sai da malam wane sai da malam wane kwantar da hankalinka me amfanin malam wane da malam wane tun da bakin gashi a jikinsu su ta karantarwa yanzu har sai da suka tsufa amma su rasa yaran da za su taso su gaje su ai tsufa bai yi kyau ba ke kenan amma tsufa ya yi kyau malaman mu sai dai su je su zauna su zira ido zira ido abinda kawai na san za su rinka cewa in sun ga an kai kar sai su ce to kyale ka ku tumurmusa ku daga a wuce gaba a kyale ka a tumurmusa kuma inda daga kiran da ake ta yi na a zo a haɗin a zo a haɗin gaskiya ne ai yanzu da kowa sai ya ta sujudu shukuri amma me yasa yanzu gaba ya faɗi tun ranar bata zo ba tanke tanke kake da wa za a zauna ko da wa ma a zauna ma kai da zaka zauna da ibnu taymiya kai buji buji da shi ka zauna da eh, ibnu bas kai buji buji da shi ka zauna kuma sai wani bacci ya ruda kai ya tsorata ka anya to daman da ibnu taymiya ko da gaske za a zauna wallahi sun matallahi malam ka kiyayi haƙƙin bayan Allah ka kiyayi mutanen da Allah ya ce ya yarda da su ka sa gare da su Allah da kansa a hadisi kudusi ya ce duk wanda ya ja da waliyina na ja da shi da ni yake faɗa kuma ka ɗauka za ka kai labari wallahi wallahi ba za ka kai labari ba ka daina ɓata wa kanta lokaci ga ƙaramar karama karamar karama da ta bayyana ta ɗan uwanka a ƙasa da sati ya ce a yi addu'a din me wannan aƙida Allah ka sa jaɓa ta fi shi ya fi jaɓa baƙin jini a ƙasa da sati bai faɗi wannan maganar daga bakinsa take amma ba maganarsa ba ce asali alƙawarin Allah ne alƙawarin Allah ne duk lokacin da Allah ya ce ina son wani zaman ka lafiya da Allah ka so shi wallahi duk lokacin da Allah ya ce ina son wani ka ja da shi zaka sha mamaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya cewa yana son su ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان رضي الله عنهم ورضوا عنه fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim duk waɗannan bayan Allah Allah ya taimusu kirari ya taimusu kirari amma kai ba da ya tsole maka ido sai su wani bawan Allah da ake bani labari ya ce shi ba komai ne ma ya dame shi ba duk maganganun nan ma da ake faɗa sahabiwa ne ya yi kaza to in ma ya yi ni dai ba malami ba ne ya ce ni ba malami ba ne ni ban karanta ba shin Allah shi bai san za su yi ba ai dai tambaya ta jahili karami kenan ko duk an ji sun Allah bai san za su yi ba za su ya sani kuma yake ya yadda da su eh yau yanzu kai to yanzu kai da kake ta da maganar yanzu da wake nan kake faɗa to kai a kayan miya waye kai kamar yadda na faɗa hudu ba ban taɓa ganin wani abu ba a ƙananan shekaruna a yau ina da shekara arba'in da uku a rayuwa ban taɓa gani a ƙananan shekaruna ba a kano mutumin da abin da ya haɗa mutanen kano cik ba ɗan izala ba ɗan ɗariƙar ƙadiriya ba ɗan ɗariƙar tijjaniya ba ɗan ba ruwanmu kansu ya haɗa cik irin akan wannan abu ba sai magana shari'a ranar juma'a min idan da sallah mun gama wani bawan Allah ya hawo sama ya durkusa ya gaishe ni yace ni dan dariƙar kadiriya ne amma na bangaren halifa zuwa ne in gaishe ka nace ka gaishe shi inda annabi yake ai nan ne madina dariƙar kadiriya ta san wani ne banda gidan halifa Allah ya sa mu gane Allah waɗannan bayi naka duk mai rabon shirya a cikinsu Allah ka shiryar da shi wallahi mu ba mu yi kowa hasadan mu shiga aljanna tare mai wa juna barka a aljanna tare tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai ne bakin cikin ka yasa yau waɗanda suka zauna da annabi ba wanda ya kole maka ido irin in mutumin kirki ne kai ko makocinka na unguwarku aka ce wani zai mutu ya shiga wuta in kana da halin da za ka cece shi sai ka yi ka cece shi amma dole sahabiwa ne sai ka fito da shi daga aljanna sahabiwa ne sai ka fito da shi daga aljanna wai umar ka yake gaya magana yake ba'a wai annabi hadisin da yake annabi ya ga umar ya ga gidan umar a aljanna da wata mata har zai leƙa sai suna da kishin umar sai ya dawo wannan shi ne abin a gaya umar to umar shi ya faɗa ko ku annabi ya faɗa kuma wannan hadisin kaɗai shi ya nuna umar cewa zai shiga aljanna ko ku akwai wasu hadisan bayan shi in umar ya shiga aljanna ya tara taka in kai aikin kirki ina ruwanka aljanna na ba taka bace ba ko ku kana jin ne Allah ma bai isa ya tafarruki da kayansa ba sai abin da kace ba zai ba wanda yake so ba sai wanda kace so kaga wannan jahilci ne kwarai da gaske kuma abin wai hadda haram ba da baba kere wai dole sai an ci mu da fasha eh wannan ci ne da fasha ba ku ji wani sauti da ya kewaya ba a gari wai an ce wai sharu ibrahim sale ne ko ba ku ji ba sharu ibrahim sale al-husaini ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tijjaniya mufti ma yanzu na najeriya wai ake cewa wai ke cewa wai malaman kano ba su yi wa wana wana wana adalci ba to ai yanzu adalcin za a yi mai muryar kuma ma ƙarya ce wallahi ban sani ba ba a faɗa ba wanda ya turo min yana turo min ban san waye ba dan ko sallama bai min ba kawai ya turo min dan mutane suna mana irin haka kawai da an ga wani clip sai a turo maka ko sallama na buɗe na saurara ina gama ji na rubuta masa ƙarya ne wannan ba muryar sa bace ha ba ka ɗauka sai dai ka rubuta wasu amma mu yau kowaye magana muna iya gane sautin wani ta ɗan daudu ya ce mun san ƙugin ciki mun san na gwaiwa da haka ba a yi mana shiririta da hayaniya duk da zamanin midiya ne na haɗa-haɗa amma dai malaman nan tun muna yara muke jin muryarsu da haka ba wani malami da za ka zo ka yanke mana akwai kalma ɗaya da in ka faɗa na san wallahi ba hausa malam wani bace ba saba bace ba hausa hausarsa bace karkata to ballantana shi shiru ibrahim sale ba bahaushe ba ne duk mutumin da ba gangariyar bahaushe ba ne akwai kalmomin da baya iya furta su na hausa in ka saba jin maganarsa da an zo wajen aka faɗe su daidai ka san ba shi ya faɗa ba ba shi ya faɗa ba wai duk wannan mawaki ne da fasha a haƙura mana wai dai dole a nuna muna da magoyan baya a'a bari mu maka adalci wanda kaɗai ya nuna yana goyon bayanka ɗan uwanka ne cikin ku ɗaya uwanku uban ku ɗaya wannan kuwa ko a kotu ba za a karɓi shaidarsa ba ta goyon baya a kanka ba za a karɓi shahadatuhu laka ba sai dai alaika in ya ce kai mai gaskiya ne ba za a yadda ba da mun da mun ba a san zai faɗi wani abu in ba wannan ba amma da zai zo ce ba ka da gaskiya to nan ne shari'a za ta yadda yo aiwa malihatun shahidat bi hadar ratuha wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u ai ƙarshen shaida mu ta riga ta ƙare wata shaida za a gaya mana kuma ai wata shaida da za a gaya mana ba ma shahidna illa bima alimna amma kunna lil ghaibi hafizun yau duk inda malam kabara zai yi signing wa yake signing a madadin sa halifa kujerar da malam kabara yake zaune akai wa yake zaune akan ta halifa to yau duk abin da halifa ya faɗa daidai yake da wa ya faɗa ba wuce yake babban wa wallahi kuma wannan magana gaskiya ce kanin uba uba ne wan uba uba ne babban wama uba ne kuma bin na gababin Allah da aka yaro ka sani fada da aljani ba tun ba a je ko ina ba ma kenan wallahi fatanmu ku ji tsoron Allah gyara addininku da niyyarku ku bauta wa Allah ku zauna lafiya da duniya ku gama lafiya ku wanye lafiya irin yadda iyayenku suka gama da ita lafiya amma fa hanyar da kuka bi yanzu ba ita bace ba hanyar ba wanda zai kama wannan hanyar ya dauka zai kyakkyawan karshe ba zai ba ba zai ba kuma in ya ce ƙarya ne wallahi ba wai sahabbai ba ba wai abokan annabi ba ba wai matan annabi ba wallahi sa'annin yayyanka kake sa'in sa da su irin wannan salo na rashin mutunci da rashin kima wallahi ba za ka gama lafiya ba kan aje ma sa'annin uba ballantana kuma aje kakanni aje kakannin kakanni ballantana kuma uwa uba sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman ma abubakar umar usmanu ali waɗanda wannan daban suke ko a cikin sahabbai waɗannan na daban ne jan zare da su ba wanyewa ba ce ba kai ijunan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu wani gaba yake da ku ku bi shi ahli sunna ba sa koyi komai na gaskiya na addini abubakar da umar suka samu sabani abubakar shi ba daidai ba ya zo ya nemi umar ya yafe masa umar ransa ya ɓaci ya tsakula abubakar daga baya ya gane bai kyauta ba ya za a yi abubakar da girmansa da matsayinsa a wajen annabi har yi rasu ne ce in yafe masa in kasa yafe masa ko me yi abubakar ya kamata in yafe mai umar ya dawo gidan abubakar neman sa ya rarrashe shi ya ce magana ta wuce ya zo ya tara abubakar bayana to ka'idar abubakar ko in baya gidansa yana gidan annabi umar ya taho wajen annabi yana zuwa ya tarar da abubakar ya riga shi zuwa kuma abubakar yana gaya wa annabi laifi ne wa umar tabbas ni ne bani da gaskiya amma na nemi ya yafe mun ya ke ya yafe mun manzo Allah bai tsaya ya ji bangaren Umar ba saboda kimar Abubakar ta wuce wai ka jazare da shi har sai an ji kai waye kai kai waye kai tun manzo Allah ya bata rai da Umar ya zo inda annabi yake shiga ba ta ne yake fita ba Allah ya aiko ni duk kuka tsini shi ya bi ni duk kuka yi min ruwa da ku shi ya bani kuɗinsa ku kuka hana ni aure ya ban ya bani sadakinta amma ba za ku ragwanta masa ba yadda umar ya rinka afe yana tumami yana ba da haƙuri ya ma'aikin Allah kai haƙuri na gada na yi kuskure to sai yau kai karan kaɗa miya ka rinka ganin abubakar abokin takawa ne umar abin takawa ne ba dan mu ba irin tarbiyyar ka aka yi mana ba da ka ji magana ba ka ci albarkacin malaman nan da kake ganin ba su da gashi ba irin tarbiyyar ka suka yi mana ba wallahi kuma tallahi da ake irin tarbiyyar ka suka yi mana ta gabinta da an muka rinka surfafa maka wata magana sai ka sha mamaki amma dai ba komai ko ba komai ka ci albarkacin su ubangiji subhanahu wataala yake am tasaluhum ajran fa hum min maghramin muttalun da haka ya yan uwa ku gane ita gaskiya kullum arha ce da ita to amma sai dai ko da kudin ka sai da rabanka may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida idan Allah ya shiryar da kai sai ka ga shiriya ta ne maka sauki duk bayani in an faɗa sai ka fahimta ba sai wani ya zo ya hakikance ya baka ra'ayi ba kai kanka da kwakwalwarka zaka gane sahabbai suna da kima suna da daraja da ba su da kima ya zai annabi ya zauna da su yanzu da a ce umar bai da daraja ya za a yi allah ya bar umar makocin manzan allah jiki da jiki a kabari haba haba wani wace iri rashin hauka ce da aisha ba ta da daraja ya allah zai zaɓa wa annabi dakin ta ya zama shine kabarinsa shine makwancinsa ya allah zai bari aisha ta rasu a manna da jikinsa ya allah zai bari yawunta shine ƙarshen abin da ya shiga jikin manzan allah domin daga aswakin da ta tattauna masa ta miƙa masa ya goge baki daga nan bai sake shigar da komai bakinsa ba daga wannan ya cika amma duk wannan wai in an faɗa yanzu duk waɗannan abubuwan da muka san su su ake canjawa ake juyawa wai an nuna annabi sun alaihi ya fi son mace daya ya karkata wajenta kun ji daman abin da za a ce kenan wannan irin dabbanci ne ubangiji fa da kansa yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walan harastum ba ku taɓa iya adalci tsakanin mata ba ana nufin adalci adalci na soyayya ba adalci na ba wa kowace haƙƙinta ba adalci na ba da haƙƙi manzo Allah ya ba wa kowace amma adalci na soyayya Allah ne ce duk ba za a iya ba walau harastum ko kun so ku yi da yake fala ta milu kullal maili fa kal mu'allaqa amma kar ku tare a wajen ɗaya ku kyala ɗaya kuma kamar yadda na sha faɗa ba wai sai akan mata ba duk wani abu da ka sani biyu zuciya ba ta iya daidaita soyayyarsa 50-50 duk abin da ka sani biyu kuma ka gwada ka gani ‘ya'ya ne za ka haife su kai ka haife su amma dole sai ɗaya ya fi shiga ranka a kan ɗaya saboda ita zuciya haka Allah ya mata ko da da hamsin da ɗigo ɗaya ne sai ka ji ka fi son wancan shi kuma wancan arba'in hamsin ba ɗigo ɗaya haka Allah ya yi to amma abin da ake so karka zalunci kowa karka zalunci kowa da haka shi yasa zaka ga a sha'anin mata a wani wajen Allah ya ce ai adalci a wani waje kuma yace ba za a iya adalci ba babu tuka da warwara akan ayoyi a ayoyi Allah madaukin sarki ya ce wa in khiftum Allah tuqsitu ba yatama fankihu ma qaba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa wa in khiftum Allah ta'dilu wahida kaga nan adalci na rabon albarkatun arzikin gida wannan ana iya adalci amma adalci na soyayyar zuci wannan ba a iyawa to sai mu kalli mu ga rayuwar annabi da matansa yayi musu adalci na rabon kwana yayi musu adalci na rabon albarkatun arzikin gida imam ahmad ya rawaito hadisi nana aisha take cewa duk lokacin da annabi ya rarraba mana abu sai ya ce allahumma hadha qasni fi ma amliku fala ta'khudni fi ma tamliku wa la amliku ya Allah wannan shi ne rabona cikin abin da ka san zan iya ka ba wancan naira hamsin kuɗin ce ne waccan ma haka ka sai waccan atamfa waccan ma haka kai waccan kwana biyu waccan ma haka wannan duk ɗan adam zai iya sai manzo Allah ya ce to ya Allah karka kama ni cikin abin da kai kake iyawa ni ba zan iya ba shine raba musu kauna ɗari bisa ɗari daidai da daidai wannan ba zan iya ba kuma Allah shi yake ba zan iya ba to kuma duk da haka ina ne annabi ya taɓa zalunta wasu akan Aisha Sai taɓa ba na na ummu salama aisha da kanta take ba da labari wata rana ummu salama ta turo da abu a kawo annabi kishi ya kama ta ta karɓi kwanan ta fasa manzo Allah yake kwano da kwano duk da ita aka fito amma in tai ba daidai ba sai an yi ne sai an yi adalci sai an yi mata hukunci sai an mayar inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bihi ga bayani walihan ta malam kalarawi dalla dalla filla filla ayoyi sun faɗa hadisai sun fassara amma sai a zo saboda son zuciya fa amma allazina fi qulubihim zaidun fa yattabi'una ma tashabaha minhum tiga alfitnati wa tiga ta'wili ga hadisin ummu haram bintu milhan hadisi watsaki a fili mata ce dangin annabi ce ta wajen uwa yanzu kamar kai ne yabba baka ko kanwar babaka ta zo ta kama ka ta maka wasa akwai wani abun mamaki dangin ma'aiki ce ta wajen uwa haka ibn wahab ɗaya daga cikin almajiran imam mali ya faɗa ya ce wannan ummu haram ɗin da annabi ya je ya ci abinci a gidansa a gidanta ta zo tana tsatsefe masa gashi kalarsa ce ‘yar uwar mahaifiyarsa ce to amma yau an zo an fassara abin da son zuciya kalmomi na rashin mutuncin da ko a kan titi kaga wani mai mutunci bai kamata ka gaya masa wannan ba to insha Allah duk zaka zo mana da Buhari ka fassara mana waɗannan abubuwa sai ka shirya ni na san yanzu jini ya hau ina ma likitan sa yana ne ya gaya min sa nawa ne kaji wani yace har ruwa ma ba jini ai ba wai shi ba Allah ya ƙara wa gwamnatin Kano albarka yana daga cikin abin da ba za mu taɓa manta ba wannan hidima ƴan rufa'i ya yi tasa ganduja zai yi tasa kuma daman kun san ka'idar shugabanci ai da abu biyu ake fasasa da za ka kalka can ya yi washe da mu za lina ko ba haka ba yawwa ubangiji subhanahu wata'ala yake am indahumul ghaibu ko ko suna da ilimin gaibu ne fahum su yaktubuna suke rubuta abin da zai kasance abin nufi ba su san gaibu ba duk abin da za su faɗa game da Allah ƙarya suke molanka suke yi ba ka da hanyar da za ka san labarin Allah sai ta hanyar annabawansa ba ka da hanyar da za ka san labarin annabawa sai ta hanyar matansu da sahabbansu to yau duk lokacin da kace za ka rushe sahabbai ƙarya kake annabi kake so ka rushe duk lokacin da kace za ka rushe hadisai ƙarya kake annabi kake so ka rushe kuma addinin musulunci kake so ka rushe ka ce anas makaryaci ne anas ya rawaito hadisi sama da dubu yanzu ka so wa musulmi hadisi dubu ka ce abu sa'idin al-khudri makaryaci ne abu sa'idin al-khudri ya rawaito hadisi sama da dubu yanzu ka sake soke hadisi dubu dubu biyu in an yi magana ka ce wai hadisan manzo Allah ba su fi ɗari biyar ba yanzu ko magana ka ta sati biyu ba ta fi ɗari biyar ba kai dai da ba wai addinin musuluncin kake tallata ba amma a sati wannan zaman da kake yi a makarantar malam jato na albarka ba kai magana ta fi dubu ba ko kai kai magana ta ku dubu Allah ta na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk duniya sauraron sa take yi jira ake a ji me zai faɗa game da shari'a yan kasuwa jiran sa suke su ji me zai faɗa game da kasuwanci matan aure jira suke su ji me zai faɗa game da zamantakewar aure shugabanni jira suke su ji me zai faɗa game da jagoranci talakawa jira suke su ji me zai faɗa game da biya ga shugabanni to wannan ita ce farayuwar annabi komai Allah ya turo shi ya gyara na al'umma to amma a ce gaba ɗaya maganar sa bata wuce ɗari biyar ba kuma kai ka yadda shekara uku yayi yana wa'azi yana isar da sako uku a Makka goma a Madina amma da haka hadisi biyar hadisi a kaga wannan shirbuci ne da soki burutsu da faɗawa Allah subhanahu wata'ala magana ba tare da ilimi ba faɗa da molanka da ka Allah ya ce am indahumul ghaibu ko suna riya cewa suna da gaibu fahim yaktubun da ka suke rubuta abin da suke so kuma yana daga cikin alamar da za ku gane ranar kamar yadda na faɗa amma yanzu zan sake ba ku satar ansa satar ansa na dukkan waɗannan abubuwan da ake ko da gaba za a ci gaba duk maganar da za a faɗa ɗin ko an faɗi lamba hadisin a ɗauka a haska muku a littafi ku gani amma zuwa fa ake yi a yau jotin da a rubuto 'yan takardu babu wani baki na malaman hadisin duk maganganun larabci ne shi ya shirya kayansa ya zo yake karanta mutane ya karanta larabcin yadda yake so ya fassara larabcin yadda ya ga dama larabcin yadda kake so fasara ma yadda kake so to wannan shine addini kuma ba wani hadisi da za a karanto a fasara a ce malam wani ma haka ya fasara kawai ni haka na fasara in ka je a faɗi malamai soke su zai yi wani ma ya ce kaza shi ma ƙarya yake shi ma guduwa ya ibn hajar ma da ya zo nan duk da ana masa kirari la ta ba'd al-fatih littafin sa shi ya fuko shi ma anan guduwa ya a'a kai kuma ibn sakar kai baka gudu ba ibn hajar ya gudu turmuzi ya gudu bahari ya gudu nisa'i ya gudu wa ya tsaya za mu gara da tsayuwa ai ta zo insha Allah malai ce zalika hatta yukinhum munaza'atan nabi abin nufi su suke rubuta abin da suka ga dama dan haka suke samun damar ja'in ja da annabi ya faɗi magana su tanka mai bil ba'si musamman game da sha'anin tashin alkiyama wa umurul akhirah da kuma al'amuran da za su faru a ranar lahira wanda manzo Allah ya bayyana su dalla dalla bi za'anihim ko kamar yadda suke riya ba. shi annabi ya faɗi kaza da wahayi kai kuma ka faɗi kaza da molanka su sahabbai sun rawaito kaza da wahayi da yaƙini da tabbas kai kuma ka faɗi kaza da molanka ina fata an gane ubangiji ya ce am yuridu na kaidan bari dai makirci suke so makirci suke so ai duka game da kai liyuhliku ka dan su halakar da kai fi darin nadwa a darun nadwa ɗakin taro na mutanen maka wa haza min al-ikhbari bil ghaib wannan ma yana daga cikin labarin gaibu Allah ya tona wa annabi asirin mutanen maka na yadda suka yi taso su same shi a wani lungu ko ta da ba kowa su kashe shi wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin da haka ubangiji subhanahu wataala ya dada bashi labarin gaibin da su ba su sani ba kuma ba su tsammanin wani ma ya sani ba amma ubangiji subhanahu wataala ya sani kuma ya labarta wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ko da wannan zaka gane bambanci tsakanin annabi da dukkan wanda ba shi ba shi yana magana ne da wahayi dukkan wanda ba shi ba yana magana ne da molanka kuma baka cewa duk abin da wahayi ya faɗa zaka auna shi da kwakwalwa domin wahayi gaba yake da kwakwalwa akwai abin da kwakwalwa ba za ta taɓa yarda da shi ba in dai tantagariyar kwakwalwa ce sai an haɗa da sallamawa da imani da sallamawa da imani amma ka zo kana cewa hadisi sai ya dace da kwakwalwarka sai ya dace da hankalinka to ina kwakwalwar ta ka take ina hankalin ina kwakwalwar ina hankalin shi yasa Allah subhanahu wataala game da sha'anin wahayi a wajaje da yawa kawai ce a sallama a miƙa wuya yanzu magana cewa idan mutum ya mutu zai tashi da kwakwalwa kafare suka yi mutunta su a ganin su ba yadda za a yi a kwakwalwance a hankalce mutum ya mutu ƙasa ta cinye jikinsa kuma a sake ta da shi wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usuna khalqan jadida wa rufatana inna lamab'usuna kalkan jadida da haka ubangiji subhanahu wataala yake wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim sai ubangiji yake qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim to akwai abubuwa da yawa azabar kabari ba mu yadda ba ni'imar kabari ba mu yadda ba yau wannan mutumin ban san ko kun ji ba har dujal fashi ya ce bai yadda ba sai shi dujal din ma ko ma akwai ko ma babu za a zo a yi bayani da kaji ya fara wannan sansanin sansanin zo yake ce babu to muka mun gani kai din nan in ka tafi akan haka dujal ne ai da dajajila suna da yawa ai da man dajajila akwai kananun dujal akwai manyan dujal akwai babban dujal wanda wannan duk hadisai sun yi bayani akan haka a zamanin annabi akwai wani fitinannen mutum wanda duk sahabbai suka yarda dujal ne har Umar umar yace a bashi izini ya kashe shi ibnu sayyad maza Allah yace in shine babban dujal Allah ba zai baka ikon ka kashe shi ba saboda Allah ya riga ya yi alƙawarin zai yi wani abu da shi a gaba haka ba za ka iya kashe shi ba in ku ba shi bane to dan me za ka damu sai ka kashe shi a nan gaba za a zo a ita cewa ai sai na umar bai taɓa zuwa yaƙi ba bai taɓa kashe kowa a wajen yaƙi ba wannan ma wai har wani abu ne da yake jan hankalin mutane eh kuwa ai kaza to bari mu maka gwari gwari ta karamin mahaukaci shi sayyidina umar da shi da ire-irensa in za a fita daga su suke bawa annabi tsaro su suke bawa annabi tsaro su suke tsayawa a tare da shi shi yasa a ranar hunainu duk da duka sun gudu da suka dawo sai suka tsaya a inda annabi yake lokacin da kafiran maka suka kawo kora abu sufiyan ya ce fikun muhammad akwai muhammad a cikin kushuru shiru fikun abubakar saboda ya san duk inda muhammad yake abubakar yana nan fikum umar umar yana nan saboda ya san waɗannan su duk inda annabi yake ba sa rabuwa da yanzu ko shugaban ƙasa ne in ana yaƙi in kaga ya je filin daga me ta faru ta ɓaci har salima baya zuwa sai dai sojoji ƙananan kurata su ake turawa yaƙi amma janar janar su sai dai su shirya yaƙi amma ba sa fita a gwamza da su ƙwarewarsu da wayewarsu in kaga sun fita daga to ta gagara in kuma kai wannan shine ma'aunin falala a wajenka to zan tambaye ka tsakaninka da Allah gaya min wanda sayyidina al-hasan ya kashe a wajen yaki gaya min wanda sayyidina al-husayn ya kashe a wajen yaki duk limaman da kace ka yarda da su na shi'a wanda kake kokarin ka rushe umar da su gaya min wanda suka kashe a wajen yaki to tunda ba su taba kashe kowa ba su ko yakin ma ba su je ba shikenan su ma ba su da falala shikenan su ma ba su da falala kuma wata hikimar Allah Allah ya tsare addinin musulunci ta ɓangare biyu tsarewa ta ɓangaren su musulmin ijunansu da kuma tsarewa ta ɓangaren arna umar ko shakka babu 'yan bid'a ba su sha da daɗi a hannunsa ba a zamanin umar har ya bar duniya ba a yi bid'a ba shi yasa duk inda za ka ji ana maganar umar da zafinsa akan kan ka'ai bid'a ne shi umar su kansu musulmin ne yake tarbiyyantar da su abu in annabi bai ba umar ba zai bari a yi ba domin a zamanin umar musulunci ya yi ƙarfin da kafuri ma baya kusa kafiran an riga an baza masu sun yi nisa da aka daular da musulmin aka zo aka riƙe da kyau amma da umar ya bar duniya bisa ga ƙaddarawar allah to a nan ne arna suka samu wargin matsowa har suka fara kawo wargi kuma a nan ne waɗanda suka shigo musulunci da mummunan ma'ana suka samu mummunan manufa suka samu damar bayyanar da manufofinsu kamar 'yan shi'a na yau a zamanin umar ba wani wanda ya fara zancen shi'a bai isa ba kamar khawarijawa a zamanin umar ba wanda ya magana khawarijanci bai isa ba a zamanin umar babu wanda ya magana ta wata bid'a wacce a yau ta zame wa musulunci alaƙaƙai saboda an tsinin umar da kuma Takakan tsantsan da kuma dagewarsa a kansa ya ga an yi daidai yadda annabi ya ce to sauran kuma sahabbai Allah ya tsare addinin musulunci da su ta hanyar sauran kafirai ta hanyar sauran kafirai amma saboda tsabagen rashin ta ido kai da ko aikin hizba baka taɓa yi ba sai dai rusa hizba amma kai ne yau kake da bakin da zaka ce Umar yayi kaza Umar yayi kaza ba a taba rawaito ko arni ɗaya ya taba kashewa ba a wajen yaki dan ta yi daɗi kawai ubangiji subhanahu wata'ala yake fallazina kafaru lallai ku sani kafarai humul su ne tsantsar makirai sune waɗanda suka iya haɗa tugo suka iya haɗa shirya makirci malai yake fa inna surata makiyatun domin hakika ita wannan sura suratul duri makiya ce wa zalikal kaidu wannan kuma makirci da ake ambato a cikin surar kana wuquhu lailatul hijra shine abin da ya faru a daren da annabi zai yi hijira da aka fallazi na kafar ruhumul makiduna ay mughlabuna almuhlakuna lallai su kafirai humul makiduna sune waɗanda ake shirya wa makilci ba sani ba daidai da wayan kuruna wayan kurallah sai zama makiduna nan kenan ismul fa'il ne amma da ma'anar ismul maf'ul kamar rajim bi ma'ana almarjum an gane ko yawa da aka da aka ce shaitan rajim shaitan mai jifa ana nufin wanda aka jefe ko ya zama abin jifan aka yi jifa da shi nesa da rahamar ubangiji subhanahu wata'ala da aka kafirai su za a rinjaya su za a halakar fahafizahu Allahu minhum ubangiji ya kare annabinsa daga makircin su thumma ahlakahum bi badarin sannan a karshe kuma Allah ya halakar da su a ubangiji ya ce amlahum ilahun lahi lallai bari suna riya cewa ma su suna da wani abin bauta ba Allah ba subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga dukkan abin da suke hada shi da shi na shirka ay yushrikuna bihi min al-aliha abin da suke hada shi da shi na shirka na daga iyayen gidansu. malai ce wal istifham tambayar anan bi am bi am an yi ta da am da am fi a wajajen duk da aka yi tambayar da shi littaqbihi wat tawbihi ma'anar shine munin abin da tambayar ta kunsa da kuma kure waɗanda ake tambayar game da su domin tambaya ta kan iya zuwa da wani sigar ba an ba to nan dai ta zo ne da am dan a nuna munin abin da ake tambayar a kansa sannan kuma a nuna su waɗanda ake tambayar an ƙure su ba su da wata amsa da za su iya bayarwa na fata an gane wannan ne hikima kamar yadda malai ya faɗa nan sai Allah ya ce ne wa in ubangiji ya ce wa in يسعقون rauke safan inda za su ga wani ɓalgace minas sama'i daga sama fi ɗanya sulmiyo alaihim a kansu kama kalu kamar yadda suka cika baki suka ce أو تسقط السماء samaa kama za'amta alaina kisafan تأتي بالله والملائكة wal سنشي بزاسي sun ce ba za su yi imani da annabi ba sai waɗansu abubuwa sun faru kaza ko to daga ciki suka ce autos tusqita samaa in ka mun yi imani da kai sai dai fa in ka yanko wani bangare na sama an gane ko kisafan wani bangare wani sankace wani balgace to sai ka silmiyo shi akan mu to in muka ga zai danne mu muka ga uwar bari sannan imani da kai amma ba in ba haka ba ba za mu yadda ba a madadin su ce za mu imani da kai ka roƙa mana Allah ya yafe mana kurakuranmu wannan ba yafi ba wanda yake nuna maka rashin hankalin kafirai su faɗi kalma wata kalma za ka ga a cikin tawauta ta bayyana kamar yadda suka ce in kana haza huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim kamata yayi su ce ya Allah in Muhammadu ka ne na gaske to ka gafarta mana laifukan da muka yi a baya na karyata shi amma saboda wauta kaburi qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indaka suka ce ya Allah in dai annabi Muhammadu da qur'anin da yazo da shi gaskiya ne daga wajenka to mu dai bamu bu ba fa amtir alaina hijaratan min as-sama sai dai ka kashe mu da ruwan duwatsu in kuma ba haka ba itina bi azabin alim to ka zo mana da wata azaba mai radadi wannan wauta ce kamata ya in annabi muhammadu gaskiya ne ya Allah to ka shirya da mu mu bi shi amma ba in gaskiya ba ne kuma ka halakar da mu don an halakar da ku me ya amfanin kuma gaskiyar ta gaskiyar ba ta muku amfani ba kenan da ka shi ko da yaushe mumini a cikin kalamansa ma kana iya bambance shi da wanda ba shi ba ko da yaushe mai hankali mai mu'amala da nassosin qur'ani da nassosin hadisi mu'amala ta imani ta fahimta zaka ga maganar sa ba dai take da wawaye jahilai ba wadanda ba san haka ba ka ce in wani kaza kaza ne uwata ba ta haife ni ba a'a to sai zan ya faru kaga ka sawa kanka da kanka shakka akan haihuwar uwarka ka zargi uwarka da abin da bata ji ba bata gani ba ka ci mutuncinta ka ci amanarta in za kaza kaza kaza kaza ne ni kafiri nake wal iyazu billah me ya haka ka fitar da kanka daga musulunci kai da kanka ba wani ya fitar da kai ba haka wannan ba kalmomi bane na hankali ba kalmomi bane na shari'a ba kalmomi bane na addinin musulunci na dukkan wanda ya san nassosin qur'ani kullum in kaza daidai ne Allah ka ganar da mu in kaza ba daidai bane Allah ka nisanta mu da shi to wannan shine shari'a wannan shine abin da ya dace wannan shine kalaman da ake jinsu daga bakin mai hankali kuma mai imani amma duk wata kalma ta wuta to musulmi su tsarkake bakinsu daga ita ina fata an gane da aka kafarai suka ce aw tusqita samaa kama amta alaina kisafan auta ta'tiya billahi wal mala'ikatu qabila ubangiji subhanahu wataala ta aziban lahum yaqulu zaka ji suna cewa haza sahabun markum wannan girgije ne markumun wanda ya turi a waje ɗaya ya dandazo an gane ko mana irin bakin hadarin nan turare da za su ga azaba ta karo saboda tsabar kekashewar zuciya da kifaɗi ba wai don san gaskiya ba amma sai sun san yadda za su yi fitawi kana ganin ka san an kure ka amma ka ki sallamawa ka san ba ka da hujja amma ka ta kifaɗi to ƙarya kake yi Ba ka da gaskiya ba ka da hujja kuma duk kifaɗin ka sai ka kai ka saboda ka'idar Allah ne in za zaka ja da gaskiya sai ta kai ka tsara bal naqzifu bil haqqi ala Fa batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahir ubangiji ce haka muke mu ɗauki gaskiya mu dora ta akan ƙarya ta danne ta ta murkushe ta kuma dole dole ko tana so ko ba ta so sai ta taba kasa da ka kifaɗi ɗabi'a ce ta wanda ba su imani ba bai kamata a samu mutumin da yake tutiya da shi musulmi ne ya ta kifaɗi kuma kifaɗin duk dai a danne mabiya ne kar su fahimci gaskiya alhalin gaskiya ta riga ta fito kuma ta riga ta bayyana duk mutumin da yake neman shirya wallahi inda gaskiya yake Allah ya shirya da shi amma duk mutumin da kaga Allah ya bashi cikin bata to asali da ba shirya yake nema ba ko za a yi kaza ni ina nan a to ba gaskiya kake nema ba a mu duk inda gaskiya ta bayyana muna tare da ita duk inda gaskiya ta bayyana muna tare da ita to Allah ku sai ya tona asirin wanda koda a bakinsa yana cewa shi yana tare da gaskiya gaskiyar ta bayyana a gane ƙarya yake ba tare yake da ita ba kana kurarin kai kana tare da dalili duk inda dalili ya mutsuka za ka mutsuka tare da shi ga dalilan nan a fili yasbutu fil azhari shay'un idha hataja an-naharu ila dalili akwai abin da baya bukatar sai an zo an ja maka aya ko an ja maka hadisi in dai rana a tsakiyar wuni ba ta buƙatar sai ka ja aya ka ja hadisi wajen ka tabbatar da ita to akwai abubuwan da a musulunci kamar haka suke yanzu nagartar sahabbai irin umar kana buƙatar ma sai ka ja wani aya ko hadisi ai in abin da ya faru kaɗai ya isa ya nuna ne ya nuna mutanen kirki ne in ba mutanen kirki ba ne ba yadda Allah zai haɗa su da annabi in ku ka nuna ba mutanen kirki ba kuma Allah ya bar su tare da annabi ya nuna Allah ma baya kishin annabinsa kamar yadda na faɗa na nanata inda ire-irenka su ne mutanen da suka cancanci su zauna da annabi masoyan annabi na gaske wallahi Allah ba zai kawo su ana su zauna a gidansa ba sai a kai ka sai a kai ka kai ka zauna a gidan kai kai wa annabin hidima kai kai kaza kai kai kaza amma wace iri ya tufka da warwara ce annabi ma bai san anas ba anas ma bai san annabi ba kaza haba haba ubangiji subhanahu wata'ala ya su sahabun markum suna da kifadi ko sun ga saman ta taho za ta danne su sai sun yi tawili sun ce ai wannan cincirin dan hadari ne kawai zai sauka mana da ruwa kamar yadda samudawa ko adawa suka yi ma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna sai Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha azabun alim Allah ya raba mu da tsammanin dan caca dan caca ne za a tatike shi naira tara da silai tara sauran silai ɗaya amma ya rinka zan yi nasara zan yi nasara to yaushe za ka yi nasara ina tsammani ne na ɗan caca Allah ka raba mu da shi ubangiji ya ce fazarhum kyale su hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'aquna ko yus'aquna an karanta da haka kyale su har sai sun gabu da ranar da a cikin ta ne yus'aquna za su sune za a kure su kyale su har sai sun je ranar da a cikin ta ne za a sumar da su ko za su suma da kansu domin in suka ga bala'i yayi bala'i su da kansu za su suma ko kuma mala'iku su daka musu tsawar da sai sun suma to kalmar sa'aqu anan waɗansu malamai sun fassara ta da mutuwa domin mutuwa tana zuwa da ma'anar sa'iqa wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun kaga sa'ku yana zuwa da ma'anar suma kuma yana zuwa da ma'anar mutuwa da haka hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna ko yasakuna bi ma'ana yamutun kyale su har sai mutuwa ta zo musu domin akwai mutumin da shari'a ba za ta bayyana gare shi ba ko ba zai taɓa sallama wa gaskiya ba sai ranar mutuwa irin fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin dalla ki al-ana wa qad ataita qablu wa kunta min al-muslimin to kuma ka'idar Allah in ka bari sai lokacin da alamomin mutuwa suka bayyana gare ka ko kai imani Allah baya karba shi yasa Allah ce walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana imanin su baya musu amfani in ba ba sai da suka ga uwar bari sallama wasu ba za ta yi musu amfani ba in sai da suka ga uwar bari وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت an. ubangiji ce ba ma ba da damar tuba ga mai yin iya da abin da ya ga dama sai da lokacin mutuwa ta zo sannan zai ce mana ya tuba ba ma ba karɓar tuba wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam Allah yana karɓar tuban bawa amma fa in bai kai gargara ba da haka ya dan uwa lokacin da ake gaya maka gaskiya ta kama ka a zuciya ba ka jiran kowa ba ruwanka da jiran kunyata wani wallahi kunyar Allah ta fi wala azabul akhirati akhza azabul lahira ta fi kunyatarwa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita amma kana jin tsoron kada wani ya ce ka daina kada wani ya ce to kuma ka bada baya kada kaza kada ai ma dariya dariyar banza kai ta kanka kuma ba wani mutum a duniya da za a gaya masa gaskiya wallahi sai ta kama zuciyarsa sai dai ya bi ko kar ya bi ya rige ruwansa amma ubangiji subhanahu wataala ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq wallahi sai mun yi ta nuna musu gaskiya a ko ina awala yarawna annahum yubtaluna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la yahum yadhakkarun in sahabban nan ba mutanen kirki ba ne wane ya mutu yana sallah wane ya mutu yana kaza wane ya mutu yana kaza ƙarshensu bai isa ya nuna maka kirkinsu ba yanzu mutuwarsu ɗaya take da mutuwar wane da wane da wane wane ita ce ka'idar Allah ya mutu mar'u alama ashi alaihi wa yi ba asul mar'u alama mata alaihi shi mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu kuma ana tashinsa ne akan abin da ya mutu da annabi suka rayu da suka mutu makwancinsu ya zama ɗaya kuma haka za a tashe su ko kana so ko baka suna makotan juna sun makoce shi a duniya kuma za su ci gaba da makotakarsa a ina a lahira shi yasa Allah ke wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda yayi wa Allah da'a to Allah zai ta haɗa su ma'iyya ma'iya tarayya ta abokantaka a duniya da kuma a lahira to da ka ubangiji subhanahu wataala ke fazarhum kyale kafirai da yan kifadi an gane ko da yan tayi dadi hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun har sai sun zo ranar da a cikin ta ne za su mutu ko har sai sun zo ranar da a cikin ta ne za su suma wadansu malaman sun fassara sa'aqu anan da shine suma domin sa'aqu din yana zuwa da ma'anar suma kamar yadda Allah madaukakin sarki ce falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا في الله يتي فلما أفاق هذا صوم موسى بمتوى بكي anan sa'uqud ma'anarsa shine magashiyan alaihi ya fadi sumamme shine sai Allah ya ce a afaqa yayin da ya farfaɗo. to a can thumma ba'athnakum min ba'di mautikum fa akhadhatkum as-sa'iqatu sannan thumma ba'athnakum ba'da min ba'di mautikum kaga ya nuna sa'akum bi ma'ana kenan da haka hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'aquna ranar da za su suma ko ranar da za su mutu duk an fassara ubangiji ya ce wa nufika fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun za a yi busa a cikin kaho duk halittar da kake cikin sammai da kasai za ta mutu illa mun sha Allah sai wanda Allah ya ga dama kuma nufi fi ukura sannan za a sake wata busar sai za mu qiyamun yanzuruna sai kuma kaga mutane sun tashi suna dakon ya za a yi da su ubangiji subhanahu wata'ala ce yauma ita ce ranar da la yuguni anhum kaiduhum shay'an kirkin su ba zai tsina na musu komai a cikin ta ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba ko walahum yansuruna kuma ba za su yi nasara ba domin duk ƙarshen makaryaci ba zai nasara ba ƙala musa ma itin bihi sihru inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin wa yuhiqqu allahu al haqqa bi kalimatihi walau kariha al mujrimun qa'ida kina Allah yana kyale makaryaci ya ta ƙarya ya gawurta in Allah ya so ya karya shi sai ya sa masa wani tarko sai ya sa masa wata rana a wannan ranar kuma sai Allah ya raga-raga da shi sai ya karar da karyar tasa wannan ya maimaita a tarihi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan ya maimaita a tarihi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba idan kana ganin dabara ka za ta ƙetarar da kai wannan rana to ka ci gaba da yin abin da kake yi amma idan Allah ya so ka da shirya to ka karanta tarihin magabata yaya ƙarshen wani da wani ya ƙare yaya ƙarshen wani da wani ya ƙare wani hanya suka kama shin hanyar titin ya fulle da su ko bai fulle da su ba to daga nan kai ma za ka saita wa kanka titin tafiya waɗannan sahabban duk da ake kiyayya da su ake zagin su ake jifan su da miyagun maganganu yaya ƙarshen su ya kasance Allah madaukakin sarki ya bar musu kyakkyawan ambato inda mutanen banza ne wal iyazu billah kamar yadda suke faɗa wallahi da ba a ambatan su da ambatan da ake musu wani bawan Allah cikin mutanen wannan kalmar kawai aka gaya masa yace wallahi ni kun sani a shakka wallahi ni kun sani a shakka ubangiji fa yace da manzon Allah inna shani aka huwal abtar duk mai yayyaka sai mun yanke bayansa to amma Allah ya bar ambatan Abubakar da Umar yau sama da shekara dubu ana ambatan annaba ana ambatan su kuma kyakkyawan ambato kenan Allah bai cika wannan alƙawarin ba inna shani aka huwal abtar yau ina su Abu Jahal su ya ambatan su yake yau ina Abu Lahab shi ya ambatan su yake kaga inna shani aka huwal abtar ta yi aiki a kansu to sai ta kasa aiki akan abubakar da umar inda su ma makiyan annabi ne kaga inda hankali wannan karamin lissafin ya isa ya nuna maka cewa lallai abin akwai kamar wuyawai gurguwa da auren nesa ubangiji madaukakin sarki ce yuna una min al'azabi fil akhirah thumma wa hum la ba za su yi nasara ba malai ce ay yumna una min al'azabi fil akhirah ba wanda isa ya hana ai musu azaba a gobe kiyama وإن للذين ظلموا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح Allah ya ce wa inna lillazina zalamu lalle ga waɗanda suka aikata zalunci bi kufrihim ta hanyar kafircin su azaban akwai azaba duna zalika kafin akai ta lahira mana azabar duniya tana nan tana jiran su Allah sai ya kunyatar da dukkanin makareci a duniya tun ba a je lahira ba sai ya kunyatar da dukkanin wani kafiri a duniya tun ba a je lahira ba wannan alkawarin Allah ne wala nuziqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar la'allahum yarji'un za mu ɗanɗana musu azaba ta so taɓi ta nan duniya kafin a je lahira kazalika al'azabu a azabu al-akhirati ashaddu law kanu ya'lamun ubangiji ya ce wannan ma ta duniyar azaba ce kuma azabar lahira ta fi tsanani inda a ce suna da ganewa suna da sani da haka Allah ce wa inna lil ladina zalamu lallai ga azzalimai azaban akwai azaba duna zalika kafin a je lahira ai dunal akhirati kafin lahira malai ce ai duniya ita ce ta duniya qabla mautihim tun kafin mutuwar su. fa uzzibu bil ju'i za a azabtar da su da yunwa kamar da aka yi mutanen maka wal da fari sab'a sinina tsawon shekara bakwai wa bil qatl yawm kuma haka aka kakkashe su a ranar badar kai in ba kafiri bane wanda za a kashe da badar to za a iya kashe ka da hujjoji da kunyatar duniya da dukkanin mai hankali ya gane cewa kai baka da hankali dukkan dan albarka ya gane cewa kai ka watse ka tarwatse tun daga duniya ubangiji madaukakin sarki ce walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gane wannan talala mai kamar sake da Allah yakan tsara kuma yake shirya wa dukkanin masu ja da addininsa ai annal azaba yanzilu bihim ba sa sanin cewa azaba ce za ta sauka a gare su wasbir kai dai ka ci gaba da haƙuri li hukumi rabbika dangane da hukuncin ubangijinka na kaddarawa na gudanar al'amura kamar yadda suke gudana kana ji kana gani hujjoji sun bayyana amma wani ya sa kafa ya shure to haka Allah ya shirya baka da yadda zaka iya inna ma alaikal balag wa alaina hisab da ka duk yadda zaka yi wani ya shirya Allah bai kaddara masa shirya ba ba zai shiryu ba duk yadda zaka yi ruwan ayoyi da hadisai da hikimomin bayanai wani ba zai gane ba ba kuma dan bai da azancin ya gane ba dan ya hana kansa da kansa ganewar da haka Allah ma ya hana masa shirya Allah ka tsare mu da dakushewar kwakwalwa da kuma gujewa shirya muna sani da haka ubangiji ya hukunta haka duniya za ta kasance za a yi ta ɗauki ba daɗi da saɓar ta ta tsakanin gaskiya da ƙarya tun daga farkon duniya har ƙarshen ta kuma Allah zai rinka arawa maƙaryata da azzalumai da kafirai lokaci su daɗe suna cin karensu ba babbaka hakan kuma baya nufin ya ƙyale su amma yana yi musu gadar zaren da a ƙarshe sai sun faɗa cikin ta wala ta haka banna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhaqu fihi al-absar mawti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa ubangiji yake kada ka taba tsammanin wai mun rafkana ne gaburan azzalimai mun kyale su ne sun ci dubu sai ce to a'a fa mahilil na amhilhum ruwaidan sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta haka shi musulmi shi mai gaskiya shi mumini so yake a dare ɗaya kawai da arna su mutu ko ba haka ba kamar da shi ma arnan haka yake so ai dare daya duk wani musulmi mai son gaskiya ya mutu amma ba haka Allah ya ga dama ba ubangiji subhanahu wataala yake waje alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira wa huwa alladhi rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un ma'ana dai Allah ya daga sashi akan sashi dan jarrabawa ya jarrabi sashi da sashi dan zamantakewar rayuwa to amma kuma Allah shi ke da gudanarwa kuma al'amuransa suna gudana yadda ya kaddara kuma yadda yake so sai mu haƙuri da juna duk yadda muke so gaskiya ta tabbata za ta tabbata amma ba sai lokacin da muke so ba a'a sai lokacin da mai wai ya ga dama subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama yau in ya ga dama gobe in ya ga dama jibi amma ko ba dade ko ba jima gaskiya sai ta yi halinta shine Allah ya ce wa in ma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilayna marji'uhum ko annabi haka Allah ya ce masa in naga dama kana raye zan nuna maka karshen su in ban ga dama ba zan dauke ka amma ko ka taho gare ni ka kwanda shirin cewa a karshen su sai na lalata su wannan ka'idar Allah ce da haka ko yau makaryaci ƙaryarsa ta bayyana ko gobe ko jibi wallahi ka rubuta ka aji sai ta bayyana ƙarshen tuka-tuka tik ƙarshen alewa ƙasa duk wanda zai ja da Allah ya ja da ma'aiki ya ja da sahabbai da ahlul baiti ya ja da hadisai ingatattu wallahi ko ba daɗe ko ba jima sai yayi mummunan ƙarshe sai yayi mummunan ƙarshe amma lokacin da hakan zai faru kuma wannan kaddara Allah ce ganin daman Allah ce in Allah ya ga dama a mulkin ganduje muna fatan haka in Allah ya ga dama kuma wani lokacin ba wannan ba amma dai muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya kaddara hakan ya kasance kusa ba dan komai ba sai dan Allah subhanahu wataala ya ceci al'ummar manzan Allah musamman waɗanda suke nuna cewa su da gaske gaskiya suke nema to Allah ya nuna musu gaskiyar ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana wanda zai ya shiri da hujja wanda kuma zai bata ya bata da hujja ubangiji madaukakin sarki yace bi imhalihim wala da sadruka jinkirin da muke musu kai hakuri kada zuciyarka ta maka kunci fa innaka bi a'yunina domin kai karan kanka ma kana karkashin ganin mu da kulawan mu da luran mu ai bi mar'an minna muna kallon duk kai kawanka naraka wa nahfazuka muke kallon ka kuma muke baka tsaro da kariya an gane ko da haka wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana bashi kulawa ta musamman to kaga ko in Allah yana bashi kulawa ta musamman ba yadda za a ce wani ya take masa ya haike masa ya ci zarafinsa kuma Allah ya kyale shi babu yadda za a yi wannan ba sai Allah ya jira ka kai ka zo bayan shekara dubu da ɗari hudu a ce kai za ka tarewa annabi faɗa ba Allah yana da jakadu da sojoji da rundunonin da zai wannan aikin tun kafin ka Allah da ya tsare ka'aba daga ashabul fili da tsairan ababila kuma sai kasa tsare manzon Allah har sai bayan shekara dubu ashabul fili ƙasa da awa ɗaya Allah ya fata-fata da su amma manzan Allah sai a bari sai shekara dubu da ɗari hudu da kaza kuma sai a filin mushe ba ma sai a je filin rayayyu ba ko ka taba ganin matacce ya taimaki mai rai wa yake taimakon mai rai mai rai ubangiji subhanahu wata'ala yace walakinna aktharahum la ya'lamuna wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wa sabbih kai tasbihi bihamdi rabbika tare da yaban ubangijinka hina taqumu a lokacin da kake tsayuwa waɗansu malaman suka ce ai lokacin da kake tashi daga bacci ai taqumu minan nauni wannan ayar kenan ta nuna zikirin farkawa daga bacci a alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi an-nushur kaga yayi daidai da fasabbi bihamdi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi an-nushur wadan su malamai suka ce a tana magana ne akan zikirin tashi daga wajen zama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba shine kafaratul majlis ba kaga wasabbi bihamdi rabbika hina taqum ka yi tasbihi ka yabi ubangiji yayin tashi kaga ka ce subhanaka allahumma sannan ka ce wa bihamdika kaga sabbi bihamdi ta tabbata waɗansu malaman suka ce da ake nufi da tasbihi a nan shine du'a'ul istiftahi hina ta kuma ana nufin ƙiyamun layli yayin da kake ƙiyamun layli to in zaka fara kai du'a'ul istifta subhanaka allahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك wannan yana daga cikin addu'o'in bude sallah da annabi yake da haka wadansu malamai sun fassara hina ta qum qiyam anan shine sallah wadansu kuma sun fassara qiyam shine istiqaz minan naw wasu kuma sun fassara qiyam anan shine alqiyam min almajlis kowanne daga cikin su qiyamu ne kuma kowanne daga cikin su ana ana zikiri in za a yi shi to kaga kenan ayat ta kunshi kowanne daga ciki kuma kowanne sunna ta tabbatar ina fata an gane to da haka ubangiji subhanahu wataala yake wa sabbi bihamdi rabbika hina taqum wannan ayar ta yi kama da ayar cikin suratul hijr fadin Allah wa tawakkal alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwa samiul alim wa tawakkal ka dogara alal azizir rahim bisa ga mabuwayi arrahimu mai jin kai anan kuma sai aka ce wasabbih bihamdi rabbika hina tako an gane ko to can kuma fa innaka bi na. an can kuma sai aka ce allazi yaraka hina taqum da bi na, da yaraka duk ma'anar ɗaya ce bi na kana idan mu yaraka yana ganin ka shine dai kana idan mu kuma hina mu a can mata maimaito a nan mata maimaito bi وصلي بحمد ربك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala yake wasabbih bihamdi rabbika hina taqum malaike aina zihu wa hamadhu ay qul subhanallahi wa bihamdihi hina taqumu min manamika aw majalisika malai ce ruya an asim ibn humaidin an rawaito daga asim dan humaidu kala yace sa'altu aishata na tambayi uwar mu'minai aisha bi ayi shay'in kana yaftatihu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza stayqaza min nawmihi da me manzo Allah yake bude baki a yayin da yake farkawa daga baccin sa to wannan ma bada labarin kwanciya ne wannan ma bada labarin kwanciya ne duk irin waɗannan hadisan ne fa ake canja musu ma'ana ai annabi ya ce kada mutum ya kwanta da matarsa ya zo yana bada labari e mutum kwarai kada ya bayar da wannan labarin haramun ne amma shin mutum kamar annabi shi annabi daban yake shi labarinsa ire-iren wannan shirya ce al'umma tana jiran ta ji kada matan mutum ta faɗai yanayin da yake in ya tashi daga bacci yanzu inda matarka za ta faɗi yanayin da kake in ka tashi daga bacci ko ta ɗauke mara ta ɗauke ka a hoto sai ka gama cewa ka gani in baka yi wasa ba sai ka dake ta sai ka ganka ka zama wani muzuru muzuru ba kyan gani ka tashi duk dagaje dagaje da yawon bacci kamar shi manzo Allah baccinsa ba ma irin namu bane yayi bacci ya tashi ya talla bai tare da yayi alwala ba saboda baccinsa baya karya masa alwala ba irin namu bane ka ji matar annabi ake tambaya in ya tashi daga bacci da me yake fara buɗe baki to kuma wannan ma in ta faɗa sai a ce ta ba da labarin shimfiɗa to ko ta ba da labarin shimfiɗa ai na namijin da ba kowane irin namiji ba ne shi na namijin da shi ko a bacci ko a farke a cikin hayyacinsa yake al'ainu na'imatun wal kalbu ya kazan shi idansa ne ke bacci zuciyarsa ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam da ka fa kalat aisha tufina na aisha uwar mu ne, Allah ya kara mata yadda ta ce tace sa'altani an shay'in ka tambaye ni game da wani abu ma sa'alani anhu ahadun qablaka ba a taɓa samun wani wanda ya min irin wannan tambaya ba kafin ka sai tace kana idza qama manzo Allah ya kasance in ya farka daga bacci kabbara asharan sai Allahu akbar sau goma shi ma wannan nau'i ne na zikirin farka daga bacci wa hamadallaha asharan sai ya faɗi alhamdulillahi sau goma wa sabbaha asharan sai ya ce subhanallahi sau goma wa hallala asharan kuma sai ya la ilaha illallah sau goma wastaghfar asharan kuma sai ya ce astaghfirullah sau goma wa qala allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini sannan kuma sai cika da wannan zikirin allahumma ighfirli warhamni ya Allah ka gafarta min ka ji kaina wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka azurta ni wa'afini ka tsare ni wa kana yata'awwazu min diqil maqami yawm kiyama. kuma ko da yaushe manzo Allah ya farka daga bacci na daga cikin zikirin sa yana neman tsari daga kuncin wajen tsayuwa a gobe kiyama domin rana ce da za a tattara a waje daya a cinkusa a mammatsu to yana neman tsari daga wannan matsuwa akhrajahu abu daud wa an-nasa'i imamu abu daud da nasai suka fitar da wannan hadisi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu man jalasa majlisan duk wanda ya zauna a wajen zama fa kaffara fihi fa kaffara a wajen zaman yayi maganganu da yawa فقال قبل أن يقوم فكما كان يميك يتاشر جوجا زمن سيتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا a إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك lima bai na بينهما wannan zikirin za a kankare masa duk zunubin da yayi tsakanin wannan zama wa fi riwayatin a wata ruwayar kana kafaratan lahu wannan zikirin zai zame masa kafara na duk wannan abin da yi a wajen zama to kaga kenan wasu malamai sun fassara wannan da tashi daga wajen zama ubangiji ya ce wa minan layli wani bangare na dare fa sabbih hu kayi tasbihi a cikin sa ma'ana kayi sallah malai ce aiban aidan wadansu malaman sun fassara tasbihi da ma'anarsa ta tasbihi faɗin subhanallahi a cikin zikirrukan dare wadansu malaman suka ce tasbihi anan ana nufin sallah mun sha fassarawa ka'ida ce ta tafsiri duk inda aka faɗi tasbihi aka makala shi da lokaci to ana nufin sallah domin kaga anan ma an ce wa minan laili fasabbih kaga ya zama sallah kenan domin inda a ce tasbihi ne gama gari to shi ba a kayyade masa lokaci ko yaushe kai shi yayi haka malamai suka faɗa kamar yadda ayoyin qur'ani suka nuna akwai ayoyin da suke laƙa eh, suke makal tasbihi da da lokaci akwai wanda ba sa makal tasbihi da lokaci ubangiji ya ce wa idbaran nujum a wata kira'ar wa adbaran nujum haka nan kayi tasbihi a ƙarshen wucewar taurari menene ƙarshen wucewar taurari shine goshin asuba lokacin da asuba ta kusa malai ce ai ake ba gurubiha gab da lokacin da taurari za su bace ai sabbihu ainan nan ma kai tasbihi aw salli fi awwal al-isha'aini wa fi wa fi thani al-fajr ko kuma abin nufi farkon dare kai sallar magriba da isha ƙarshen dare kuma kai sallar asuba wadansu malamai sun fassara wannan da shine tasbihin da ake nufi anan an gane ko kamar yadda Allah ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wala alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina wa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya kaga tasbihi ne mu'allaqun bi zaman daka ya zama bi ma'anar sala a bisa ga mafi rinjayen tafsirin malamai Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karatu yayi tsawo amma yanayin yadda muna fatan Allah madaukakin sarki ya bada ladan sauraro abu na biyu yau ba mu da tambaya ko ɗaya da za mu amsa amma sai dai akwai saƙonni na 'yan uwa wanda da muka bayar da rahoto na aikin da muka yi a gidan gajiyayyu a mako biyu ko uku da suka wuce a baya a wannan majalisun da sauran majalisai mun faɗi akawun namba na arisala foundation da kuma sakamakon haka an samu 'yan uwa da yawa da suka sanya kuɗi zuwa ga wannan asusu to da ka bisa ga amana don su ji saƙonsu ya iso kuma ya shiga kai tsaye zuwa ga asusun abisala za mu faɗi sunayensu a gurguje da abin da suka bayar kuma a ƙarshe mu yi addu'a baki ɗaya allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi a guje sunaye kamar haka akwai bawan allah mai suna adamu nuhu wanda ya sanya dubu biyar allah ya saka masa da alheri akwai umar anas faruk shi kuma ya sanya dubu uku akwai nazifi muhammad ya sanya dubu ɗaya akwai ahmad muhammad wanda ya sanya dubu biyu wannan account name ɗin nake faɗa da kuma adadin amount din kudin da aka sa akwai bashir isa shi ma ya sanya dubu uku akwai yusuf mai tama ya sanya dubu ashirin in ban manta ba wannan bawan allah ko shi ko wani makamancinsa don ga wani ma mai dubu ashirin akwai wanda da ya sanya sai da ya rubuto min tek ya ce dubu goma a bawa masu ɗauka su sa data dubu goma kuma a bashi a cikin akawuntu da haka kuma masu ɗauka kuna yada karatu akwai wannan amanar wanda insha Allah za a fitar muku daga ci akwai kuma wani inuwa awwalu salihu shi kuma ya sa dubu ɗaya da ɗari biyar akwai yahaya yunusa ya sa dubu goma akwai usman tunga adamu ya sa dubu uku akwai wani bawan Allah Rufai Abdulaziz shi kuma ya sa dubu ɗari akwai Musa Magaji ya sa ɗari biyar akwai Alki Umaru Bawa ya sa dubu biyu akwai Adamu Musubahu ya sa dubu ɗaya akwai Sharif Nazifi Abdulkadir ya sa dubu biyar akwai Yusuf Yakubu Ibrahim ya sa dubu ɗaya akwai Muƙaddas Abdulrahman ya sa dubu biyu akwai Umar Abubakar Ahmad shi ma ya sa dubu ashirin akwai idris mas'ud ya'u ya sa dubu goma akwai abubakar hamza ya sa ɗari biyar akwai tahir khalid ya sa dubu biyar akwai magaji abubakar ya sa ɗari biyu akwai murtala buhari ya sa dubu ɗaya akwai ibrahim aminu shi ma ya sa dubu ɗaya akwai mubarak muhammad ya sa ɗari biyar akwai ado aminu muhammad ya sa dubu goma akwai rakiya nasir ta sa dubu ɗaya akwai ishaq yusuf ya sa dubu biyu akwai shu'aibu abdulkadir isa ya sa dubu ɗaya akwai wani bawan allah da bilal na masallacin kofa wambai ya sanar da ni ya sa dubu ɗaya amma shi sai ya kuskure sai ya sako ta akawun ɗina to amma an sanar da ni already na riga na rubuta a littafin don shi ma ya ji don ya yi magana da bilal kai tsaye kuma bilal ɗin ya sanar da ni dubu biyu ne uku ne ok exactly dubu uku ne to akwai wani ba ya sunansa abubakar aminu ya to sunansa ya fito a nan ai ba zai zama a nan ba ko eh to amma dai na shigar a cikin littafin insha Allah to ina kyauta zaton wannan akwai ta baiwa Allah Fatima bintu Labdo ina jin daga Kaduna wace ita ma ta ce a sa dubu ɗaya a cikin eh, a cikin asusun a dubu ɗaya kuma a sa a Eh, man inji a masallacin masjidil qur'an inda ake karatun al-lu'lu' wal marjan gabaki ɗaya total abinda jumlar kuɗi ta kama dubu ɗari biyu da uku da ɗari biyu kaga zai zama dubu ɗari uku da biyar ɗari biyu kai da biyar kenan in an haɗa da waccan a da shida ma kenan ko wahar da bakwai to dai wannan shine abubuwan da suka shigo na sako kai tsaye zuwa ga wancan asusu namu na gaba ɗaya wanda shi ne asusun ita wannan kungiya duk wanda ya sanya gudunmawarsa ko tallafinsa dare zuwa ga wannan asusu to insha Allah kamar ya dauka ne ya ba mu hannu da hannu kuma duk lokacin da wani abu ya taso ire-iren waɗanda muke gabatarwa to da wannan kuɗi muke yin amfani da su wajen aiwatarwa fatan mu Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi duk wanda ya bada wannan sadaka ya ubangiji ka biya masa bukatarsa duniya da lahira ya ubangiji dukkanin wanda yake da niyyar bayarwa bai da abin bayarwa Allah ka hore masa duk wanda ya bayar ya ubangiji ka ninka masa ninkin ba ninkin abin da ya bayar ka tsare mu da su baki daya daga dukkanin fitinar rayuwa ya ubangiji duk abin da zai zame mana fitina a rayuwar mu duniya da lahira Allah ka tsare mu Allah ka nuna mana gaskiya duk inda take ka ba mu ikon binta Allah duk inda ƙarya take ka fallasa mana ita ka nuna mana ita ka ba mu ikon nisantata ya ubangiji dukkan wanda yake kan addini na gaskiya ya Allah ka taimake shi Allah dukkan wanda yake kan addini na ƙarya wanda yana tsammanin gaskiya ne ya ubangiji ka nuna masa na gaskiya kuma ka ba shi ikon bi ya ubangiji in ya san akan ƙaryar yake kuma ya dage akan ƙarya ya Allah ka hutar da musulmi daga sharransa ka hutar da mu daga bala'insa ya ubangiji ka haɗa kan musulmi akan abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah ka taimaki addininka ka taimaki annabinka ka taimaki sunnarsa ka taimaki dukkanin bayinka managarta Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa nabiyaka wa ibadaka salihin Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa nabiyaka wa ibadaka salihin Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa nabiyaka wa ibadaka salihin ربنا انصرنا على القوم الكافرين ربنا انصرنا على القوم الفاجرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين